tuni ma wasu al'ummomi da ke kan iyakan fiye da dubu biyu a karamar hukumar madagali suka kawar cewa gidajensu zuwa shirkotar karamar hukumar yayin da har yanzu ba san inda wasu suka shiga ba wannan kuma na zuwa ne yayin da ake ci gaba da jimamin wani kwanton baunan da wasu 'yan bindiga suka yi wa sojoji a yankin isge yayin da sojojin ke kan hanyar kai ceto suna nan a jejin nan tsakanin izge da inabu to da suka za su tafi a sai sun musu ambushi suka sai suka buɗa musu wuta suka ta canjin kwaya. Ya kashe gida bara. kuma ka san wannan border area ne yaran nan suna tasowa daga kamaru zuwa borno su shiga adamawa su yi barna so suna bukatan a dan kara musu sojojin to kamar ina masu gudun hijira kuma fa eh ga masu gudun hijira sun gudu suna nan cikin gulag da kuma madagali yara kanana da mata duk sun gudu wasu ma sun ba su ma san inda suke ba don a rude kawai suka wasa, wasu ma sun tafi talasa haka da yake tabbatar da halin da al'umman kan iyakan ke ciki da kuma kwanton baunan da aka yi wa sojojin ɗaya daga cikin shugabannin karamar hukumar madagali mr maina ularamo ya ce yan bindigan sun fatar watsa al'ummomi da dama na haka haka ne ma suke yin kira da a ƙara girkin runduna na musamman a yankin. Kawo hari zuwa Izge to iko mutane Izge suna guduwa zuwa Madagali kenan. Muna kiran gwamnati je a yi matakin wannan abin a san yadda za a iya yi yadda za a tsare wannan waje inda mutane nan suke in ba haka ba kan to nan kullum su kawo hari su ci nasara su lafiya kuma a kai sojoji sojoji kai sojoji ne maganan ba yanda za a shirya sojojin da za a kai din ne maganin kwashi. Kawo yanzu dai shirin kwatar rundunar soji na 23 da ke Yola bata ce komai ba game da adadin sojojin da aka kashe, to amma wasu majiyoyin asibiti sun tabbatar da cewa an kawo gawaki tara na sojojin. An kawo wasu sojojin da aka kashe SM. Kaman gawaki nawa aka kawo? Guda tara. Ka gan su? A'a mu muka sauke su ma mu muka sauke. A wani yanayi na daban, hukumar kwalejin ilimi mai zurfi na jihar Adama da ke Hon wato CEO Hon ta fa tabbatar da barazanar da wasu ke yi na kai hari a kwalejin. Dr. Johnson Pogri da ke zama amma shugaban kwalejin ya bayyana halin da ake ciki a yanzu. They uh, kuwa kusan makonni biyu kenan da ake wannan barazana mun samu wasiƙo fiye da biyar na cewa za a kawo hari a wannan kwaleji to amma mun sanar da hukumomin tsaro don ɗaukar mataki yanzu haka ma al'amura sun koma daidai ana ci gaba da karantarwa a wannan kwaleji a cewar dr johnson pagri shugaban kwalejin ilimi mai zurfi na jihar adamawan ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya